me kuka fahimta da kasafin kuɗi menene kasafin kuɗi kasafin kuɗi na nufin kimanta kuɗaɗe shi shiga da kasafta yadda za a amfani da su a cikin ƙayyadaddar lokaci mafi akasarinsu ana yi a kowace ƙarshen shekara a matakin ƙasa jihar ko ƙaramar hukuma kuɗaɗe ne da ake kasafta su ana tsammani da hasashen yadda za a kashe su me kuka sani dangane da tsarin kasafin kuɗi tsarin kasafin kuɗi na ƙunshe da matakai masu yawa kamar haka tsare-tsaren ƙididdiga wato fiscal planning tsarin kasafi na shekara wato annual budget planning tsare-tsaren kasafi na shekara wato budget preparation gabatar da ayyuka da kuma kula da shi wato budget execution and control ayyuka da ake aiwatarwa biya da kuma bin diddigi wato budget preparation monitoring evaluation reporting tsare-tsaren ƙididdiga wato fiscal plan yana da matukar amfani ga sakamakon kasafin kuɗaɗe ga kowane mataki na gwamnati tsare-tsaren ƙididdiga ya haɗa da mtef fsp tsari ne na shirye-shirye na shekara uku wanda ke bayyana manufofin tattalin arziki zamantakewa ci gaban gwamnati abubuwan da suka fi mahimmanci har ila yau yana ba da cikakkun bayanai akan dabarun yadda za a yi Parenting is Framework na nufin haƙiƙanin tsinkayen tattalin arziki na shekara masu yawa da hasashen abubuwa. Takardar dabarun kasafin kuɗi wato Fiscal Strategy Paper ya danganci ƙasa, tattalin arziki, karyawar farashin kaya da kuma hawar farashin. Tsarin dabarun sashe matsakaici wato Medium Sector Strategy. dabarun manufofin fifiko na musamman da ake ba wasu ma'aikatu da suke tashi daga ƙasa zuwa sama wannan ma'aikatun sun hada da ilimi kiwon lafiya noma da ruwa tsarin gaba tsari ne da gwamnatoci suke na wani lokaci don ciyar da al'umma gaba a mataki na ƙasa jiha ƙaramar hukuma shirye-shiryen shekara a nan gaba damawa da al'umma na da matuƙar muhimmanci ana buƙatar al'umma suna ba da guduma a duk lokacin da ake tsara kasafin kuɗi neman ɗakin shigar da buƙatar al'umma na da matuƙar muhimmanci kuma yana ƙara aminci tsakanin gwamnati da jama'a shirye-shiryen shekara sun hada da yin bita dangane da takardun kasafin kuɗi da bayar da dakiran kira ga ma'aikatu akan abubuwan da gwamnati ta ba wa fifiko da yadda ake son yin kasafi shirye-shiryen kasafi a matakin ma'aikatu da ƙaddamar da kasafin kuɗi zuwa ga ma'aikatar kasafi da tattalin arziki ƙarin kasafin kuɗi da ma'aikatu suke aika wa ma'aikatar kasafi da tattalin arziki ke a gaban kwamitin ƙididdiga tattaunawa a kasafin kuɗi tara al'umma domin a zauna a tauna mahimman batutuwa da za a gabatar a kuma shigar da shi cikin tsarin kasafin kuɗi gabatar da kasafin kuɗi a zauren majalisar ƙasa ko jiha sai kuma ji ta bakin jama'ar majalisar ƙasa ko jiha sa hannu a kasafin kuɗi ya zama doka ga shugaban ƙasa ko gwamna aiwatar da kasafin kuɗi ba da kuɗi a ma'aikatu da kuma aiwatar da ayyuka wannan ya hada da amincewa da ba da kuɗaɗe ga ma'aikatu daga majalisar zantarwa don aiwatar da ayyukan da aka yi kasafi a kansu environment of supplementary budget environment na nufin canja kuɗin wurin daga inda aka saka shi a cikin kasafin kuɗi zuwa wani ɓangaren kasafin kuɗaɗen. Supplementary budget na nufin roƙon ƙarin kuɗi daga ma'aikatu wanda baya cikin kasafin a cikin shekara kafin wani lokacin kasafin ya yi. Defect of surplus shine ƙari ko rage. Surplus budget shine tsarin rage. shine lokacin da kuɗaɗe suka rage bayan an gama sayan duk wasu abubuwan ayyuka. Defect budget wato tsarin ƙari yana faruwa duk lokacin da bukatu suka wuce adadin kudaden shiga na ƙasa. Matakin bibiya hanya ce da ake bi don tabbatar da cewa an gabatar da ayyukan da aka fara yin su, an gudanar da su kamar yadda aka tsara yin su. A takaice yana nufin bibiya domin tabbatar da cewa an gabatar da ayyukan ga al'umma kamar yadda aka tsara.